a takardar da suka shigar a ofishin shugaban majalisar dokokin kasar Nijar a yammacin Laraba, 'yan adawa na zargin shugaban kasa Isu Muhammadu da rufe ido akan wasu manyan laifuffuka akalla uku. Saboda haka suka ce ya saba wa rantsuwar da yayi a gaban 'yan kasa kan cewar zai kare dokokin jamhuriyar Nijar ko ta halin kaka. dan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNSD nasara Tijani Abdulkadiri na daga cikin jagororin wannan yunkuri. Wa'ansu abubuwa ne suke wakana cikin kasar mu wanda muke ganin cewa yanda duka kasar mu ta shan sun ba da dama a ajonin takarda. Zancen ma'adinai na cikin ƙasa abu ne wanda babban kudin kasan ya da yadda ya kamata a tayar da aikin na cewa duk in za a sa hannu ga wata takarda ya kamata magabata su hankali su hatara da hidda hakin talakawa a dibi takarda a bincike ta a gani in babu ƙwararwa ciki in wannan takarda in za a samu hannu in babu hakkin yan nijar da aka taɓa yi to kowa ya san yadda kamfanonin arewa suke tayar da aiki a nan ƙasar da wa'ansu makamantansu na biyu kuma kuna tuni kwanakin baya an kama wasu magudan kuɗi a hili jirgin saman yamai maimakon a ce gwamnati ta tsara tsayin daka ta binciki wannan zance na ganin cewa wa'annan kuɗaɗe daga ina suka hito ina za su musamman ma yanzu da yake mana cikin yanayi na rashin kwanciyar hankali cikin ƙasa wannan kuɗaɗen ne za a yi da su ina ne za a da su menene za a yi da su kenan ba a tsaya aka yi wannan bincike ba aka ce wa'annan kuɗaɗe wai a mai mu masu mun san wannan ko ba za a yi wa ba da sanin shugaban ƙasa ba Tuni jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta soma kare shugaban kasar ta Nijar daga wannan zargi wanda dan majalisar dokokin kasa Asmanu Malam Isa ke gani ko aka. Babu inda doka ta ba dan majalisa damar ya je ya kai karar shugaban kasa a cikin majalisa ba su da wannan inci amma kuma a ce ma suna da inci ne kuma sun bi ka'idodi ne mu a matsayin mu na yan majalisa masu rinjaye wannan tattaunawar in sun zo gaban mu za mu ratattaka su yadda ya kamata mu ratattaka su wani lokaci ya huce na tsaya ana yin al'umman kasa barazana dangantaka na kara tsami tsakanin bangarorin siyasar Niger yayin da kasar ke shirin gudanar da zaben gama gari a farkon shekarar 2016 kuma alamu na nunin akwai wuya bangarorin su sasanta da juna ganin yadda hatta taron majalisar sasanta 'yan siyasa wato sai ndp ya gaza kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakanin adawa da masu rinjaye sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger